yace sannan ka zo kai sadaka da kaza kai sadaka da kaza kai sadaka da kaza ya zana masa ababai lissafin da aka yi ma bai rike ba ballanta na yaje aiwatar wanda yake yasa to ai shi kenan ba za ka iya ba muna da waɗanda suke za a iya yi sai dai a dan ba su dai dan abin goro ko kafin alkalami kaga sai ya biya ko barci za a yi ba za a yi ba kan yanki ba zai je wannan tsayuwar mashi haka ba za ka yi lissafin tsayuwar mashi a tsakiyar dare ba ƙarin minti ɗaya a karanta tafasa dubu ɗaya da ɗari da goma sha ɗaya kuɗin da yawa to ga sadakoki da za su je ba wannan duk banda sallamar malami kuma bukata ba za su je ba bid'a kenan bid'a kenan ga wani bawan Allah ya zo wurin annabi aka ce masa wannan qiyamul layli yake kulhu wallahu kadai yake karantawa idan yayi fatiha yi tabbara yi fatiha a maimakon ya ci gaba da sura sai yi ta maimaita kul huwallahu wani lokaci ne so adadi mai yawa yi ruku'i ya yi sujada ya sake dagowa ya fatiha ya ta nan ta kulhu Allah so adadi mai yawa ya fakin haka mun lailin su tayi annabi yake tayi sai annabi ya zo kiyamul lailin cikin dare ya yi fatiha da ya fatiha ba abin da ya kara sai in ta'azzurhum fa innahum ibadu wa in tadfil lahum fa innaka antal azizul hakim cikin dukkan rakawoyin sa ba abin da yake karantawa sai wannan yana cewa mai mai fatiha sannan ya ruku'i ya sujada kuma kiyamul lailin kuma tayi in ka ga dama kai a zaune ta yi to me ka hada wannan abin da annabi ya koyar da al'umma su yi da wanda ya zo yi tsayuwar mashi a tsakiyar dare to bid'a kina. shi sa ubangiji ta ala ke ta wujuhun yawma idan a amilatun nasiba tasla naran hamiya shi malamai suke fassara wannan aya akan yan bid'a domin su ne za su tashi ranar tashin kiyama cikin kaskanci amilatun nasiba shi sun yi aiki sun wahala cikin aikin amma tare da haka tasla naran hamiya za su shiga cikin mutane konuwa aikin akwai wahala amma tunda ba shigar annabi bane babu lada wa ma ila ma amilu min amalin daga Allah wa ba'a mansura saboda haka wajibi ne mutum ya kiyayi bid'a a cikin dukkan ibadojinka cikin karatunka duk wata addu'a da za a baka ka ji cewa qur'ani ne garau hadisi ne garau kuma kana zuwa hada da wani saddabar wanda za a zo a baka a wahalce ka to wannan sai ka san sai ka ka samu kanka daga tsira daga wato ainihin bid'a ka tare a sunna idan iblis ya kasa cin nasara akan ka ta bid'a sai ya dauke ka mataki na uku in ji zama kai mataki na uku kuma shi ne sai ya tsinduma ka cikin kaba'ir manya-manyan laifuka kamar sata ta fasa gidan mutane ko sata ta ofis wadda ake yi da duk wannan iblis sai ya kan wannan ba ka bid'a ba ka shirka amma kuma ya mayar da kai ka zama barawo ga wurtaske ko dan uwayayyen barawo wanda duk jama'a suke girmamawa wanda ba ruwan su ba da bindiga ko gatari ko da bai ke yi ba amma satar da yake tafi fi dukkan adadin abin da yan fashin barna suke yi lokaci guda su zai ji satar a cikin kuntar hankali da biro ana girmama shi an ba shi AC ga kuma komai ga masinja ga mai dafa masa shayi ga mai komai kuma ga wancan barawo cikin rufin asirin ya sha'ansa to shi nan shi iblis sai ya saka cikin wannan bangara ko idan kai baka samu damar yin satan ba ka abin nan kuma sai ka shiga cikin cin namun mutane da zagin su da cin mutuncin su wani ya canza riga ka ce ya canza wani ya samu aure ka ce yayi wani ya canza mota yayi wani yayi kaza wani ya saki matarsa wani yayi kaza kai kullum kana cikin zagin mutane da alkaba'i har kullum kowa da gare shi kai kaɗai ne kake da tsafta ba ka da kokobo ga bala'in hasara a cikin zuciyarka ga talauci ya maka rajam lokacin da zaka bata kana zagin mutane ina inda zaka amfani da wannan wajen karanta Qur'ani sai karanta izu biyu izu uku izu hudu izu biyar lokaci guda in salatin annabi zaka yi zaka yi adadi mai yawa in istighfari zaka yi zaka yi adadi mai yawa in halala haka a maimakon ka kare kanka daga haƙƙin mutane sai ka ci gaba da cin mutuncin mutane to wannan ayyukan ka kaba'ira iblis na son wannan ko sata ko shan giya ko zina ko luwaɗi da sauran dai ayyukan fasadi wanda suke alfasadu fil ardi abin da sa iblis ke son wannan idan ka fi karfin sa a can yana da masaniya cikakkiya cewa duk ibadar da kake nasu yi matukar ka zanto ka ba'ira sun lullube ka to ya san ka gama yawo kuna sanar da hadisin abu huraira wayi imam muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye al'ummarsa yace a tadaruna man al-muflis kun san wane ne talaka sai suka ce al-muflis in dai talaka ake bukata man la dinara indahu wala mata wanda bai da kokobo sannan ko baya da wata kabara a ji sai annabi ce wannan ba shine muflis ba muflis a cikin al'ummata shine wanda zai zo ran tashin kiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin sallah cikakkiya yadda annabi ce sallo ka bara hukumu ne ya yayi kokari yayi azumi cikakke aikin hajji cikakke ibadoji sun cika komai amma abin da zai faru sune ya zubar da jinin wani ya zagi wani ya daki wani ya cinye bashin wani ya sake dukiyar wani da su wani ga ayyukan ibada ga kuma nan kaba'ira wanda suke haƙoƙin mutane ya yi wa wani algusu ya damfari wani a kasuwa ya zalunci wani ya yi wa wani fa wannan da wayo da dabara sai a ɗauko gaba ɗaya sallarsa da azuminsa da hajjinsa da zakkarsa duk ladan a zuwa aji a ce ina wanda ya zalunta ku yi layi a yi ta ɗaukan ladadakinsa ana ba su a matsayin zalunta su dai a gidan a duniya har sai dukkan ladan ayyukansa na ibada sun ƙare kararraf kuma ga waɗansu mutane a layi wanda duk ya cuta din nan waɗanda ya zaga wanda ya yi da su wanda ya la'ance su ya zage su ba su masa komai ba mai zubar da jinin su ba su masa komai ba ta ce to ayyukan sa na ibada sun kare sai ubangiji ta lafi to ku tun da ayyukan sa na ibada ba da abin da zai biya su ko kawo zunubin ku a dora masa gwargwadon cutar ku da ya duniya sai a ta daukar zunuban mutane ana dora masa a ta dauka ana dora masa bai karshe sai a kora su sai ku bauta wannan hadisi yana nan cikin sahih muslim to shi sa iblis ke son mutum ya kaba'ira saboda ya san cewa matukar ka lalace kaba'ira to kuma rayuwarka tana cikin kabari matukar gaske fata zinace zinace san giya fata damfara faki da makami albusu yi wa mutane dabara rayuwar da duk sai galibi ya mutu illa man sha'a rabbuka sai kaɗan ne daga cikin mutane wanda zaka samu in ya da wannan rami to kin zai faɗa wancan in ya da wannan kuma zai faɗa wancan to ka ba'ira sun riga sun mamaye mutum kenan haka iblis ke bukata to in ka fi karfansa sa babin ka ba'ira sai ya taho da ke zuwa ga faza'ir kananan zunubai to su kananan zunubai ba su kai ka ba'ira ba galibin su ma babu haddi a ciki to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa iyyakum wa muhaqqiratiz dhunub yace ku kiyaye kananan zunubai da kuke raina waɗannan ku kiyaye su yace kun san kwatan sun su yace kamar mutane ne ayari na matafiya fataki suka sauka a masauki za su dafa abinci babu ce. sai shugaban tafiyar yace ku shiga cikin sahara kowa ya je ko da itace guda ɗaya ko da kirare guda ɗaya ko kara guda ɗaya ya kawo mana annabi ce sun suka bazu suna da yawa kowa zai ya kawo kire guda ɗaya yace wannan ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya da aka fara sai ya zama sai ya zama kan itace guda wanda ya isa a kirsa a sana a kunna wuta ya dafa abincin da za su ci su duka yanzu kowa inda zai zo da karan da ya samu guda ɗaya zai dafa masa abinci amma in suka hada duka fa sai ya dafa wanda zai ishe su yace to haka kananan zunubai suke idan ka kalli ne shi kaɗai da ka aikata bai isa komai ba na kasu da ka aikata shi kaɗai bai isa komai ba to yanda kuwar take na jiya da na shekaran jiya da na shekaran jiya waccan da na shekaran baya duk an tara su suna nan wayanna alaikum mun rahmatullahi kiraman da ne mun na mata fadun idan aka tara su sai su zama tsatsan abin da zai zo ya wahala da kai kiyama haka annabi ya buga misali cikin hadisi to shi ba sai shi ya sa ka rinka raina zunubi yau dan wannan ai ba komai ai dan kaɗan ne ko ma idan jima yana yin shi gifari a sai iblis ya ja mutum ba mataki na hudu ba nan? to idan ka fi karfin iblis a wajen ka a wajen sagaira ba ka yi to sai ya ka zuwa mataki na gaba shine mataki na biyar menene mataki na biyar al-istighal bil mubahat ya shagaltar da kai da ababai na halal abu ne na halal Allah ya halatta maka su da za ka yi amfani da shi daidai wa daidai an halatta maka shi to amma sai shaitan ya zo ya faɗaɗa maka damuwa da shi don ya mantar da kai aiki da za ka yi na ibada da za ka samu lada duk mutumin da ya yi gida gwargwadon yadda zauna da iyalinsa guda hudu gwargwadon yadda yaransa za su zauna ya samu motar shiga guda biyu ba su gusa yawa ba yau shiga waccan gobe shiga waccan ko guda ɗaya ma wani samu sai shekara biyar da ita ko bakwai daga baya kuma ya sai canja wata daga baya sai canja wata duk bin nan to sai iblis kuma ya zo sai ya ai dai ai sai kadan sai an yi biyu uku hudu biyar goma goma sha biyar talatin adadin waɗannan motocin da za ka sayar da guda biyu a makwabtanka da ke dama da kai za ka iya siyar da mu gidaje wajen ashirin da kuɗin wannan motar abincin wata guda gida wajen ashirin za ka siyar ka sayar da guda biyu a hagun ɗinka haka ka sayar da guda biyu a haka can haka ka sayar da mutane masu yawa inda za ka ware kuɗin mota shida ka sayar da su manya-manyan motoci masu tsada ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyin su su je su karanta medicine a ABU Zaria ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyin su su je su karanta agric ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyin su su karanta accountancy waɗansu karanta engineer waɗansu karanta kaza ɗalibai nawa za ka tura jami'ar masallaci ta Nijar su je su yi karatu nawa za ka tura Sudan su je su yi digire na Arabic ko Islamic studies su dawo su zo su karanta da addini a gasar ka adadin na da yawa amma duk sai Iblis ya hana ka yin wannan sai ka shagaltu da buba ka kyale abin da ya fi wannan muhimmanci wannan mubah babu lada ko nasisin kobo a ciki cikin adadin motocin amma in ka sayar ka siyar fa lada mai tarin yawa sai shi ya shagaltar da kai akan wannan idan ka zo riga idan ka samu kaya ka da goma sun isa ka kai tiyawan ka da su kai shekara baka san da waɗansu ba amma sai kaya ɗari biyu ko ɗari uku a makon wannan raran da suka hau akan goma ɗin nan rara ce kawai wanda inda kuɗin su kaɗai ka ɗauki kuɗin kayan kasar ashirin za ka ciyar da mutane masu yawa da ake fama da yunwa da fasara za ka taimaka mutane a asibitoci da suke cikin fama da wahala da azabar rayuwa asibiti ba magani za ka taimaka da yawa to amma duk sun ke dan hana ta wannan sai ka zo gasar riguna gasar motoci gasar gidaje nau'in kayan abinci kawai kai kaɗai sai a kira maka abincin da mutum biyar za su kai kuma kai kaɗai ne akan tebur din a ci rabi a zubar da rabi rabi a ba canwa rabi a ba kare rabi kuma a ba ɓangon kyauki haka kawai ibnu zai kawo maka wannan shirman ka kai kai a rayuwarka ya hana ka yin aikin lada idan ka zo za fita da safe ofis ɗinka ko wajen aikinka ko kasuwancinka daga wankanka zuwa zuwa ka shafa mai zuwa ka goge ka da man goge hakora da ka tsaya a gaban dressing mirror ka karya hula nan ka canja can ka yi nan gurin sai ka ɓata awa uku awa uku inda salatin annabi kai awa uku kana yi nawa zaka yi inda tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai awa uku da kana yi nawa zaka yi inda kasar ka danna na kalin kusari na karatun qur'ani cikin awa uku sisi kasar wajen izinin zaka ji haka da izini mai yawan gaske wanda mai rayar da zuciyarka amma sai shedan ya shigaltar da kai da abubuwan da suke halal ne amma ya sabida maka su ya shigaltar da kai ta kibin Allah ɗaya daga cikin kaidin shedan kenan sai ya shigar da kai wannan kai kai cin abinci ɓata lokaci wanka ɓata lokaci shafa mai ɓata lokaci goge haƙori ɓata lokaci ka fita wai kayi ado kai na yi kuwa ka bawo ka sake kallon gida ka gyara abin ka gyara ka sake fita kai ka mahaukaci kai ta yin wannan kai ta yin wannan idan ka zo mota kuma an ɗan gobe ta kaɗan ranka ya ɓaci kana wajen mai sanar bitin wa za a gyara shin ya za a tayar da wannan ko maɗa cikin ta ya za a gyara nan ya za a yi nan ya za a gyara wata bamba ya za a gyara nero ka je ka shiga cikin wani kwatami wata unguwa an yi ruwa da damana ya bata ma bota kana ta damuwa kana tsaki wajen gyara waɗannan sai ke ɗauke shi maka awanni masu yawa wanda ba ta aikin alfahari ba ba kai ziyara asibiti ba ka gamar lafiya ba ka je ba ziyara makabarta kai addu'a ga iyayenka da malamanka da yayyanka da danginka da suke wajen ka tuna cewa ni ma rana za a kawo nan ba ka yi wannan ba gaba ɗaya sai ɗan sai ɓata maka lokaci akan abin da yake na shirme yanzu duk yau gasa da ake neman kuɗi ba wai don a toshe bukatan rayuwa ba ne ba an fi karfin bukatan rayuwa gasa ke na a kai wani matsayi cikin kuɗin gasa ke na a kai wani matsayi tunda mutane suna bikin wani ya samu biliyan ɗaya yana tafi don ya so na ya mallaki biliyan to dan Allah idan kana da mace hudu da ƴaƴa goma naira biliyan ɗaya wato miliyan sau miliyan shekara na za ka yi kai da su kafin ku cinye wannan kuɗin abinci sutura kuɗin makaranta amma duk da wannan fa inda za ka yi shekara hamsin kana yi kuɗin ba za su kare ba matukar abinci ne wanda za a sa a ƙoshi sutura kuɗin makaranta miliyan ɗaya sai ku shekara hamsin to ba ka da lamunin kana za ka kwana hamsin nan gaba ba ka da wannan tabbacin sai ka tara kuɗi ko ba ka tara kwanakin da za ka cinye su ba rigima kenan aiki kuma kana ta ƙara neman su ba ka sallar jam'i ba ka karatun qur'ani ba ka istighfari ba ka hailala kawai kana ta shirmar rayuwa ya za ya fuwa ne duk abin da aka fito da shi ne yayi kana ƙara bin sa shi kuma yayi ba zai kare ba har ka mutu har in mutu yayi ba zai kare ba duk abin da ka sa a gaba ka ce shi ne manufarka ka sa ya mace a sa to ranar da ka gajiya ka zama tsufa ta tsufa rannan kuma matasan ƴan mata suka balaga a wannan daren da ta tsufa a wannan daren suka balaga ko suka yaya kuma in wata mota ce ta yayi shekarar da aka fito da samfurin motan yayin an zo an fara kallonta ta kuma sauran minti biyar ka mutu ga yayi kuma ga mutuwa kana da kuɗin da za ka sai motar fa inda za a ta da kai kenan amma shine lokacin ya kure sauran minti biyar ba kuma yayin za a yi wani wanne za a fata yayin ko ko mutuwar taka ba sai da za a fata masu yayi za su kai kuma dole za ka mutu sai dan duk sun shigantar da dan adam ya ya ma lokaci akan wannan in ka tsaya hira taka irin da tunashi da matsayin ka tsaya hira a wurin mai shayi ka tsaya hira a wajen mai balangu sai a yi mutu da kai a kan kallon dambe kan kallon kallon kafa sai a yi mutu da kai awa uku awa hudu har talatin dare ka ɓata lokaci akan wannan shirman don kuma a gida ne mutum ya sa satellite a gaba ya kura masa ido sai kai karfe uku ya kai karfe hudu bai damu ba ya ga wannan channel ya duba wancan ya ga wannan duk ya shigar da shi haka rayuwar take wani a sa masa kallon dambe ya kai wani kallon boxing wani kallon kwallon kafa wani kaza wani kaza haka kai wani sinima da shirme mutum duk sai dan ya jashi akan waɗannan ababen ya ɓata masa lokacinsa mataki na birki ne in ya kafa da kai akan wannan sai mataki na shida wanda su kowanne ban mamaki mataki na shida shi ne sai ya sa ka ganta da aiki mai kyau ka kyale mafi kyau ayyuka ne guda biyu wannan mai kyau ne wannan mafi kyau to iblis in ya tabbatar duk ya kafa cin nasara akan ka a matakan baya dole sai ka aiki mai kyau din to sai ya hana ka yin wanda yake mai yawan lada ya dakatar da kai a karancin lada to shi har malamai suke cewa iblis na iya buɗe maka kofa ɗaiɗai har guda saba'in ta alkhairi don ya samu daman jefa ka zuwa ga sharri ɗaya ko bin sa in kana da wannan matsayin ba sai ya buɗe maka kofofin alkhairin da yawa don ya samu jefa kofar sharri guda ɗaya ko dan ya toke maka abin da yake mafi fifi kai tuyin wanda yake mai karancin lada ba kai wanda yake mai fifi ko ba to wannan yana daga cikin sharrin iblis sai sa har malamin suke kawo wata kisa a wannan babi na a wani bawan Allah ne wata rana yana barci a gindin wani garo gindin wata katanga yana cikin barci sai wanda cikin zai ta shi haba bawan Allah kamar kai ta barci ka tashi gaje mana ko alwala ko kai na fila abi ai ya fi maka da barci kana ɓata kanka lokaci to sai gaskiyar ka sai ya tashi ya bar wajen yazo alwala ko mai gefe guda yana sallah yana cikin sallah sai wannan kasan ta fadi daidai inda ya tashi to iblis ne ya zo ya ga wannan katanga ta kwafi tsagewa idan ta faɗo kan wannan bawan Allah mummuni ya mutu to yayi shahada saboda annabi ya nuna cewa duk wanda katanga ta faɗo masa ya mutu yayi shahada wanda gobara ta tushe in mummuni ne yayi shahada wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a yayi shahada duk hadisi sun tabbata kan wannan sai ya hana ka wannan shahada dan ka je kai sallar nafila da kaji kun kana shi shahada dan tsabagen sharri iblis saboda haka sai mutum yayi mujahada wannan shine mataki na shida ya ta gantar da kada ababai waɗanda suke masu mahimmanci ne amma dan karkai wanda ya fi su muhimmanci yanzu kaga misali za ka samu wani attajiri baya jin kyashin ya ware kuɗi ya gina masallaci gina masallaci ko yana da me yana da muhimmancin sa amma lokacin da mutane suke cikin cutar cuta ta jahilci a wannan lokacin ka samu wani malamin addini guda ɗaya ka ware masa kuɗi naira dubu goma ka tura shi ƙauye ya je ya zauna ka ware kuɗi shekara guda ka ce masa ga littafin ahalari ga kuma juzu'u tabaraka daga tabaraka samu lalle sai iya wannan arba wani hadisin daga farko zuwa ƙarshe lalle sai iya juzu'u tabaraka lalle sai iya ne ahalari za a yi yin wannan shekara kuma ba yi ba wannan kuɗin da zai kashe nawa ne naira dubu ɗari da ashirin idan yi wannan ya gina mutum kusan ɗari biyar da matansu da ƴaƴan kuma ya gina malamin kila malamin albashinsa a wata a cikin gari bai ta haka ba ko a gwamnati yake naira dubu goma ya suna da ɗan kauri da an kwatanta duk albashi irin na gwamnati to yanzu wannan ka gina gaba ɗaya to sai ka zo a maimakon ka kashe wannan naira dubu ɗari da ashirin ka gina mutum ɗari biyar da matansu da ƴaƴansu kenan sai ka zo ka kashe dubu ɗari biyar ka gina musu masallaci ba su iya sallah ba su ma kishin da kwana a masallacin yanzu a wannan lokacin mahimmancin wannan ya karanta da shi mahimmancin gina masallaci dan da su iya sallah ba sallah shi yanka a waje ba mana har mutum in ya mutu yana yin sallah a waje bai taɓa shiga masallaci ba sai ya shiga aljanna amma in mutum ya yi shekara ɗari yana sallah a masallaci bai iya taufa to kaga waɗannan ababai ne masu muhimmanci amma sai da shi shi shigar da kai da abin da bai kai wannan ba ko gina islamiyya wani dan uwanka a tajiri ya gina masallaci a maimakon kuma ka zo ka gina islamiyya kai kuma sai ga za ka kai masallaci dan kai gasa kuma da wani kuma ko wani ya gina makaranta a maimakon kai kai asibiti dan kai ko ne mai kai kuma sai ka zo kuma ka ƙara yin wannan kuma ya za ku yi gasa kenan sai ku yi gasa ko duka ba mai labarin dan Allah kenan yana malabar duniya wa inna malikul buru malawa sai mutum ya yi ta kace kuɗi akan abin da yake yana da kyau amma akwai wanda yake kyau ko wani da zai gina masallaci a makon su zo su kalli asibiti na Maiduguri talakawa nawa ne a kwanci a General Hospital waɗanda ba su da kuɗin magani waɗanda za musu operation ba su da kuɗin da za su tun da yanzu bandeji ba sai ka saya fanazol paracetamol sai ka ruwa din nan idan za a sa maka drip a ƙara maka ruwa sai ka menene sai ka asibiti ba wutar lantarki sai ka sai kendir ka sa a kan gadon mara lafiya da wane da wane da wane da suka gina masallaci kauye kaza da unguwa kaza da kauye kaza in suka hada kudin masallacin nan da na wane da na wane da na wane za su iya sayan janareta wanda ke automatic one wanda ke da an dauke wuta ya tashi da kansa dan asibiti ya samu wannan talakawa su samu lafiya a asibiti ko shi zai su yi bohol dan a samu wadataccen ruwa a asibiti dan asibiti nan ne wurin da ya kamata ya fi ko ina tsafta amma saboda karancin ruwa ka shiga asibiti ka rinka jin wari gadajen mara lafiya ba za ka iya haɗe yawanka ba saboda mai karancin ruwa bohol din nan idan za a yi mutum nawa ne wanda za su yi bohol a Maiduguri sun ka adadin ya hannun hannunmu da na wa wani haka to amma duk sun shaidan shagaltar da kai da wani abu na garga abin mai muhimmanci wanda in ka gina ka gina al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mummune da zai mutu bayan ya mutu aka zo aka samu mutum arba'in musulmai san tagariya wanda ba sa shirka ba sa bid'a suka yi masa sunna suka roki Allah cewa ya ubangiji ka samar da shi daga azaba annabi ce Allah zai anshi ce san to waɗannan mutane ka rayu da su a cikin su a gari ɗaya ba su amfana da komai naka ba ya za su yi ka samu taron da za su yi maka wannan abuwa amma ka zo unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ka gina bohol unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ka gina bohol can ka yi rijiyar bisafi can ka je ka yi rijiya can ka yi can ka yi kaza can ka yi kaza wallahi sai ake kala ɗari bayan mutar ka mutane suna maka addu'a baka san su ba cikin addu'ar nan idan aka samu mutum miliyan biyar suka yi maka addu'a wanda ka shayar da su ruwa a samu mutum miliyan ɗaya su yi maka addu'a Allah kalla sai an karɓa addu'ar mutum dubu ɗari me ka manta wai me ya fi na cin tsiran mata ko to me manta me ya wannan kuma to amma duk sai shaitan ya shagaltar da kai ka je kana waɗansu ababen da ba su kai wannan muhimmanci ba dole ne sai mutum ya yi yaƙi da zuciyarsa kuma a tajirai su samu wanda zai faɗa musu duk sha'urin wannan ba ta ne fa dan mutum na faɗa muku cewa ba ta ku kawo kuɗin ku in sa aljihu ba sai in kun bani zakka sannan ta yi in ba ku bani ba ta yi ba sai ga inda za ku saka a taskar ubangiji a account din Allah a inda za a ya masa to ba abadi duk waɗannan al'amura iblis na ta fandance musu akan wannan in ka fi karfin iblis akan wannan matakin sai dauke ta zuwa ga mataki na karfi na bakwai mataki na bakwai shine ya san yanzu ka fi karfin sa to sai ya hada ka da shayatinin insu wal jinni kawai ya taso mutane a gaban ka ya suna wata su kamar da dan farauta idan ya ga zamo ke suna karnuka su bi shi haka ke dan zai ibo maka mutane su biyo ka ba ji ba gani wannan ya zage ka kasan wancan ya la'ance ka kasan har kawai ke yatsun insu wanda ba sa son gaskiya makiya Allah makiya sun manzon Allah su sore ka idan a ma'aikata kake kake kwatanta gaskiya a ce maka aika zama ustazi ko wani ba ka ce to ba mun nan yanzu zai so mana haramun ne a haka a gaba kun ta da yanzu ana hira yanzu kuma zai zo ba mana yanzu ce haramun ne kuma aikata eh, a rike yanzu ne ka aika ustazu nan in ma mace ce a ce ah wancan ta zama sista fa kun da tana sa bakin kaya har kai a zo a sa maka tsirin in su sa ka a gaba to shi ne kai qayyim ta to wannan kuma a haka za ka tafi kai da su ba yanda za a yi ka rabu da su har sai in kun bi kiyama ka da aljanna su kun shiga wuta amma kar ka saran za su daina dan haka kar takura wanda suke ma ta sa ka da baya lokacin da suke ƙara kanyi kuma lokacin za ka ƙara kanyi wajen riko da addinin ka lokacin da suke zagin ka suke gulmar ka wani lokaci su kai karanta wajen mai mulki wani lokaci su sa a yi maka kaza a nan su kawo maka cika a harkar ka ta kasuwanci wani lokaci a harkar ka ta aiki su sa a sai ka su hana a yi promoting ɗinka a lokacin ka kuma za ka ƙara tsayawa a kan addinin Allah ba da tsam ko ana dakawa a turmi ai mai rabon ganin baki sai ya gani ba yanda za da kai lokacin in ka ja suka ja ka ja suka ja suka ga ba ka da niyyar saki ko kuma sai ka zina masa abin tsoro zagin kama ba za a yi ba a gaban ka sai bayan batan ba a zazzage ka a haniya amma da ka tawo a ustazu zaka da salamu alaikum lafiya ga lafiya kalau ko ga matsorata ka zama jarumi ka suna nasara akan amma da zaran kana jin tsoron a zage ka a yi zintanka a dukan ayi da kai suka ce duk gari ana fiye magana ta sai kuma ka fara damuwa wani mutane suke ta wani ne masu ake to ai kai ne ka zafa ba da yawa kin ne na zafa to sai kana sassautawa to idan ka sassauta su kuma sai su ƙara ƙaimi har sai sun cire ka daga cikin musulunci kuma idan ka sassauta fa ka dawo cikin su su lalatattu to a duniyar mutanen kirki da duniyar lalatattu su duniyar lalatattu idan ga wani lalatacce in kana kirki haushin ka kiri to in ka lalace ka zama lalatacce kuma zai ga haushin ka dan kar ka lalacewa da zaka fi jarumta a duniyar lalatattu sai fara gaba da kai a duniyar makarmata a ga wani ya fi iya shege a bai yadda ba kuma sai fara gaba da kai yanzu kun ga duk yan bid'a suna jin haushin malaman sunna duk wanda ya ce a sunna sai gane jin haushin sa yanzu duk yan gida da muke hayaniya da su muke rigima da su inda yau abin Allah kiyaye Allah tsare a kawai mu je mu ce mun zo mun tsunduru ma cikin bid'a to kuma rigima ba tunda kafin mu shigo cikin su wato muna da jama'a kenan ko to in muka shiga cikin su kuma za mu rage jama'a kenan tunda bid'a ce wato wa yafi baki kuma a cikin bid'a to kuma ka zama musu kiciya za a fara bala'i da kai a bid'ar wallahi ba za su kyale ka ba ba za su taba kyale ka ba a cikin bid'ar ba za su kyale ka ba to dan haka duk ne abin da yake kallo Allah da manzon sa amma wani zai mun kaza wani zai mun kaza kar ma ya damu da wannan abin da zai ake so in wannan gaba da kai kin da kira ba da shi amma kar ka dauka wannan nan zai iya yin tasiri wajen ya hana ka wani abu bai wallahi ko tun yaushe ake yi tun yaushe ake bugawa ka sani ko wasu malaman bid'ar kasan nan gaba ɗaya wanda yake musu hanci shine marigayi ɗan fukar Mahmud Gumi suka sa shi a gaba ta ta ta ta ta gani suke idan gumi ya mutu to shikenan maganar sunna ta mutu za su ci karansu ba babbaka da Allah ya karɓa rawar marigayi shi abokan Mahmud duk Allah ka kansa da gafara to shi kenan kuma sai kuma sai da abin ya zama masa wata sabuwar matsala da suna faɗa da sa'an su ta fuskar shekaru ko ilimi ko rawani ko kaza sai suka yi suna faɗa da ƴaƴan kaga faɗin da za a bade ana yi don su sun fara tsufa ko kuma wanda ake faɗin da su matafa ne ai su sabo kenan ya fa ba a bugawa da kuma yayi musu nisa kila da inda suke yana kaduna su suna waɗansu lahiya ko kano ko kaza ko kaza ko kaza to sai suka samu wanda zai zo yi musu fikahansu da kudin gine kuma to ruduna sabuwa ta same suke sai sai gwamna ce a ce gara ma kiɗa da karatu ma'ana ina ma gudun ne kawai a cigaba da tafiya haka ko ba komai dai a ce tsaron su ne in sun yi juma ya kayar da su ya kai matsayin ya kayar da su sama suka yi juma da ɗan cikinsu ko ƙanin ƙanin ƙanin su ko jikansu. in sun kayar da shi za su bi shi jikin sun yi jarumta in ya kayar da su kuma aiki ya ta faru kenan to haka mai bid'a aiki ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba kan in ka tsaya kan suna sai ka samu kwanciyar hankali duk da ragon da lubi a azai maka bai sai maka komai ba a ce malam ne ai ba a sa musu musu ba ba a sa masa kaza ba ai ba a lalace ai waye yana sallah a madina ai kaza kaza kaza kaza yana wace shi wallahi duk da ragonaki duk da ragonaki kawai suna damfarar mutane ne su yi wa mutane waye sun su da hukumantar da mutane in ba haka ba dari ko uku ake da cewa kasan da suka shahara tijaniya da kadiriya da arusiya ko da shekunan baku da arusiya sai kano akwai arusiya eh ta wani wali abu salamu dan amarya ko wani wali ne dan amarya kaga wannan guda uku ake da su kowanne yana da awar fasikin nan kuma ita ce original one dariƙa kuma waliyin sa shine ne best wali a duniyar waliyai gaba daya kuma jigan annabi ne kuma in ka bi shi zaka samu kuma in kai tawaye kuma gare shi kuma zaka rasa kowa haka yake to in kisar da hoton rayuwar su sai ka ga cewa kowa yayi karya a cikin su domin a cikin tijjaniya akwai masu kuɗi akwai masu mulki akwai yan sanda akwai sojoji a kadiriya akwai masu kuɗi akwai masu mulki akwai yan sanda akwai sojoji to wanda yake son ya ce waliyansa ne kadai in an bi za a samu in an bi su ba a rasa wanda yake nan ba ya ce haka to yanzu wanda ke jami'a ta biya yawa su haɗin Qadir ta yake kina. tare da da ke yana ci yana sha yana da mulki kuma yana da sarauta me yasa shi Abdul Qadir ya ba haka wanda yake kadiriya shi kuma kaga ya su su jami'a ta yake kina da shi yana ci yana sha yana mulki yana da kaza yana da kaza me ya su su jami'a ta ba ina fatan kun fahimci misalin wanda yace ba ruwanki da ɗariƙun gaba ɗaya ga ya da kamarin yaki shi da wannan waliyan guda uku gaba ɗaya kuma ga shi yana ci yana sha kuma yana mulki kuma yana komai ba abin da ya rasa sun faru ko uku sun kasa wake in ya nuna cewa duk wannan abin da fara ke kawai ke kawai a tsoratar da kai ne kana jin tsoron tsumma amma ni ka maciji ne tsumma aka ja kiriri a ƙasa sai kace ga maciji ne ba maciji ne tsumma ne in yamsaka Allah bi durri fala kasfa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al idan Allah ya kaddara su fa ta same ka ba wanda ya ce yayi idan Allah ya kaddara maka alkhairi ba wanda ya mai da hannun agogo baya ya hana alherin sabunta ba iya ba kowaye kai dai ka tsaya ma Allah kuma ya zanto cewa babban manufarka addinin Allah a fahimce shi ba manufarka ci gaban kanka manufarka ta ci gaban addini sama da komai an cutar da kai an yi maka mai duk wannan zaka jure sai Allah ya baka kariya in ka ce kai zaka kare da kanka sai Allah ya kare ka da dabaran ka ba za ka kai labari ba amma in ka bar kariyar a wajen Allah ka fake da shi magana fara da ta kare ba yanda za a yi da kai sai a buga a buga kuma dole a hakura ina ganin a nan ya kamata mu dafa aya abin da muka faɗa ne daidai Allah su ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine kufrin dole kufur da ma abin da ya aikin zai bai kai shirka ba hmm. kasancewar an ce mutum zai shiga wata ba shi da kuma ya kai shirka ba domin nan yin sabo suna kai mutum wuta sai dai da yana cikin wasu in kafirci ne shi ke da yana da mutum a wuta ka kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya ce dan wuta ne aka ce me sai aka je aka duba cikin abin sa ya saci kayan ganima kafin araba da sai mutum zan yake Allah ya saci kayan ganima kafin araba to kaga wanda yake zan to wai gulul kenan Allah ka ce mun ya ce mun yakan liyati ma ganna mal kiyama na inda ta ji ya halatta mutum ya karanta alqur'ani a wani mutum a baki ladan karatun kamar kudu haka karanta alkur'ani ibada ne abinda ake so kowa ya karanta wa kansa da kansa idan na karanta qur'ani kai ba za a baka ladan karatun qur'anin ba sai dai ni a bani ladan dan Allah ya Allah kullu insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al-awsa saboda ka karanta qur'ani ibada ce ibada ko sai ake da kansa yadda ka san wani da zai yi sallah ba kai a baka ladan sai dai kai wa kanka sallah to haka karatun qur'ani ma yake haka nan mutum ya haddace su ayoyi daga cikin qur'ani masu adadi haka sannan ya zo ya haddace na nasu ya zo ya shi sun hawa suna kawo shi gauta kuma gaskiya ne akwai hadisi da suke nuna cewa wa annabi ya ce an gudunar masa zunubin al'ummarsa bai ga laifi mafi girma ba sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sannan daga baya ya manta amma na hadisai gaba ɗin su da ifai ne duk hadisai ne da ifai mutumin da ya haddace wani abu da alkur'ani sai kuma ya zo ya manta a sakamakon sakaci hasarar da su shafi shi ne hasarar ya yi hasarar haddace da alƙur'ani amma babu wani zunubi da aka ce shari'a ta tana da masu ra'ayin su don ya manta da alƙur'ani sai dai ya yi babbar hasara tun da shi ya haddace abu ya zo ya sakaci da shi mazaunin sa mutumin da ya samu kuɗi aljihun ta ko na san aljihun ma abin da yake ba ko zan zan zan kula da shi daga ba su kuma suka bude akwai wani guri a kansa ne ya ga hasaran kudin ta a sakamakon sakacin sa kenan eh. saboda rashin ah, na'urar sanarwa su masallaci ya ba su shi ya halatta mutane su zo da su gani ya halatta idan ya kasance masallaci ba wutan lantarki ko zafi ya yawa ba kuma abin da yake ko fanka ko na'urar sanya wuri zafi ya karanta ومتعني سكة بتاجة سكة جانئ يا أهلا فعلا تنبع تكرفو سينا يتكوكشا نصيها جماعة رمضات كتورة جزاجة كما تجيه جلالة سينا غنيوشا أغام أغام أغام أغام أغام أغام ما تاس فانسوا هجاجي با يأيباني با إبادتي كما هجاجي وأتواني سنجين تبركين أمد صلى الله عليه وسلم كما هجاجي ينا تأيب متنسي بكيمسي to bai kamata ba kuma ki sa hijabi kuma ki je wurin aikin banza idan kin haka kuma kin mulakanta kanki kuma kin mulakanta shi kanki tsari na ibada din wannan na hijabi din kuma za ki sa a rika nuna na zato da waɗansu masu hijabi waɗanda ba irin ki ba na ka ya kamata mata su ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha haythu ma kunta duk inda mutum yake ji tsoron Allah ayi kokarin kiyaye dokar Allah shi mutumin da yake ba a san shi da riko da addini ba idan ya laifi mutane ba sa ganin laifinsa da girma amma mutumin da kowa ake ganin cewa yana riko da addini ko shi malami ne ko mai alaka da zuwa makaranta ne ko ya yi laifi sai da kowa ya yi ta a kanka wani ya yi kaza wani ya yi kaza ko da a cikin mutane akwai wanda suka nuna ka naka amma dai yanzu kai tunda ka ce ka ji gani a harkar addini to kai na ka kowanne zafi to saboda haka sai mutum yi kokarin kiyaye wannan matsayin da Allah ya baki har Allah ya arzuta ki da sa hijabi ba karamin zaben ki ba a cikin matan zamanin ki to ko bai kamata ki ta hijabin ba ta hanyar zuwa wuraren da ake wani abin da bai dace ba a shi Allah ya tsare mu to ina ganin sai mu dafa a haka tun da ma da yau mukaddama ce sai gobe dan Allah ya tsare mu wassalamu alaikum